Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Talata goma sha hudu ga watan Mayu, Liya Sharibu ta cika shekaru goma sha shida da haihuwa, a ranar kuma da ta cika kwanaki ɗari da da arba'in hudu tara a hannun ƙungiyar Boko Haram da take ci gaba da tsare ta. Bayan sakin sauran ɗaliban makarantar sakandaren Dabci da hudu daga cikin ɗari da goma da ta sace ranar goma sha tara ga watan Fabrairu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas da karfe biyar da rabi na yamma. To tun daga wannan lokacin kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a a ciki da wajen Najeriya suke ta addu'o'i tare da kira ga hukumomin Najeriya su ɗauki duk matakan da suka kamata a ceto ta. Kamar yadda aka yi bara lokacin da ta cika shekaru goma sha biyar a hannun ƙungiyar, a bana ma an yi tarukan addu'o'i da kuma ƙara jan hankalin duniya kan buƙatar gaggauta ceto A cikin jawabin da ya gabata a jami'ar Georgetown da ke Washington DC a nan Amurka, Fitaccen marubucin nan da ya samu lambar yabo ta Nobel Wole Soyinka ya yaba ƙarfin halin Liya. Profesa Shoyinka wanda ya rubuta wani maudu'i na musamman domin karama Liya ya bayyana cewa duk lokacin da ya koma yana karantawa sai hawaye domin baƙin cikin halin da take ciki. To na samu zantawa da iyayen Liya ranar da ake bikin tunawa da haihuwarta ga abin da mahaifinta Nathan Sharibu ke cewa. Mun ji daga wurin gwamnati a karshe tun bara a watan goma da shi shugaban kasa ya kira matana ya yi mata alkawali kan gwamnatinsa zai iya kokarinsa a sakon yarinya. Sannan kuma ya turo eh, ministocinsa guda uku zuwa gidana. akan su yi mana jaje kuma su ba mu tabbaci akan gwamnatinsu suna iya kokarinsu yarinya nan za ta fito amma tun daga rana har yanzu ba mu sake jin komai daga wurinsu ba. Hukuma ba ta sake tuntuɓa ku game da wannan lamari ba kuma ba ku kuma sake jin ɗuriyar Italiya ba tun bayan wancan faifan bidiyon da kuma muryar da aka fitar da ita baran. Babu ba mu sake jin ɗuriyanta ba. To banda gwamnati akwai kuma waɗansu da suke tuntuɓa ku dangane da wannan lamari domin kasancewan a kwanakin baya kakakin shugaban ƙasa ya bayyana cewa akwai ƙoƙarin da ake na cetutan da ba sai an bayyana ma duniya ba. Babu ba wanda ke tuntuɓa mu illa masu eh, addinai daban-daban ne suke ziyartar mu suna mana jaje kuma suna ya kokarin su kai da kawowa da ku yan jarida kuna iya kokarin ku ba wanda ya sake tuntuba mu. To yau ranar da muke wannan hira da kai yarka take cika shekaru goma sha shida bayan shafe uh, sama da kwanaki ɗari hudu a hannun kungiyar Boko Haram ɗin nan. wani sako kake da shi ga liya inda tana jin ka da kuma gwamnatin tarayya? Eh, ina kira ga gwamnatin tarayya musamman shi shugaban kasa musamman a yanayin watan ramadan da ake ciki wannan a yanzu. Ina rokonsa ya amfani da wannan dama na watan alfarma ya yi cika mana alkawar wuran da ya yi akan dawowar yarinyar nan. kuma ina gode ma ku 'yan jaridu da kuma addinai daban-daban akan duk irin kokarin da suke yi a kan wannan al'amarin da ya same mu. Ba ni da abin da zan faɗa maku sai dai Ubangiji Allah ya saka ma kowa. Italiya lokacin da aka naɗi muryarta nan da aka yayata a shekarar da ta wuce din nan a cikin bayaninta tana bayyana damuwa akan damuwarku wani sako kake da ita ci eh. liya kadara za ta ji wannan hira da muka da ita kai. Eh dama ta roka a kan yanayin da muna ciki don ta san cewa a rashinta muna cikin yanayi mai wuya. So dole ne muna cikin yanayi mai wuya amma duk yanayin da muna ciki nata ya fi namu. so ba abin da za mu ya mu ce sai dai ubangiji Allah ya yi ikonsa ya dawo mana da ita a cikin koshin lafiya. To kana da wani sako gareta inda a ce za ta je wannan hira akwai wani sako da kake so ka idar gareta. ta? Eh ina gaishe ta dai ina mata jaje da yanayin da ta samu kanta a ciki da kuma sako na musamman ma waɗanda suke rike da ita inda suna jina. Rokansu muke yi musamman kamar yadda na faɗa da farko a watan ramadan na yanzu su yi la'akari su taimaka su sako wannan yarinyar nan A nata bayanin, Madam Rebecca Sharibu, mahaifiyar Liya, ta ce tana mahariya da Liya da jajircewarta. Last year ma ta cika shekara sha biyar a can, yanzu ma ta sake cika shekara sha shida a can. Gaskiya muna cikin bakin ciki sosai. kuma muna rokan gwamnati kamar yadda suka yi mana alkawali su gaggauta su cika mana alkawali kamar yadda ya faɗa kuma muna godewa mutane masu yin addu'o'i duka duniya gaba ɗaya muna musu godiya gaskiya Allah ya saka ma kowa da alherinsa. To eh, mun yi hira da mai gidanki yake bayyana cewa tun lokacin da shugaban kasa ya aika da ministocin nan suka je suka gana da ku tun wancan lokacin ba ku sake ji daga gare su ba ko ko ta waya ko ta wace hanya ba ku sake ba su sake tuntuɓa ku ba. Ba mu sake jin su ba, ba mu sake jin su dama kafin ya turo ministocin dama ya yi mu yi magana a waya da shi. Sai ya ce mana ya mu yi haƙuri yana kokari. Abin ne ba abin da za a faɗa ma duniya gaba ɗaya ba amma suna kokari. to daga baya kuma sai ya sake tura ministoci guda uku nan suka zo suka yi inkuraji namu kuma suka ce a yi haƙuri suna kokari in Allah ya yarda ba da dadewa ba liya za ta fita to daga bayan kuma ba mu sake jin komi a bayan ba to akwai waɗanda suke bayanin cewa ko da ce tuntuɓar ku kawai ake yi ku iku tsakaninku da gwamnati kawai ba tare da an yayata ba kila da zai taimaka kusan cewa ana yin wani abu a maimakon yin shiru ko kuna da irin wannan tunanin ko kuma tun da an yi muku bayanin cewa ana kokari ba a so a yayata ma duniya kun gamsu da haka to mu me za mu ce a yanda za mu faɗa a yanzu abin da yake zuciyarsu ba za mu yi mu sani ba mu abin da suka gaya mana shi za mu yi amfani da shi to kadara diya tana sauraron wannan hira da muke da ke wani sako kike da shi gare ta? Sako dai shi ne muna mata addu'a dare da rana. Muna mata addu'a. Kuma abin da ta yi mun jinjina mata gaskiya. So ta yi kokari, ta yi abin da ko mun ma mai yiwa ba za mu iya ba. So muna mata addu'a a kula yami domin ta samu a sake ta, ta dawo a cikin koshin lafiya. a matsayinki na uwa kina da bakin cikin shawarar da ta yanke ta gwammace ta zauna da ta yi abin da kungiyar Boko Haram nan suka buƙaci ta yi ta dawo gida? Ba na bakin ciki da abin da ta yi. Ba na bakin ciki ko kaɗan da abin da ta yi. Domin ta yi abu na daidai tun da da musanci abin da nata ba, ta yi daidai. In Allah ya yarda, kamar yadda ba ta yashe shi ba, in Allah ya da watan wata rana. ita ma ba za a yashe ta ba tun da bata yi deny nashi ba don haka mu ma muna sa tsammani kamar yadda bata yashe shi ba haka shi ma ba zai yashe ta ba watan wata rana za mu ganta in Allah yadda. yarda muna kira ga gwamnati har yanzu tunda mu dai ba za mu rufe bakin mu ba har yanzu muna kira ga gwamnati kamar yadda suka yi mana alkawali kamar yadda muka san suna kokari su kara kokari akan kokarin da suke yi su ga cewa wannan yarinya an fitar da ita. Banda ayyukan da aka gudanar a birane da dama na Najeriya da suka hada da birnin tarayya Abuja, Legas da kuma Jos na tunawa da haihuwar Liya Sharibu. An kuma yi tarukan gangami da addu'oyi a waɗansu ƙasashen duniya da suka hada da gangamin da aka yi a ƙofar ofishin jakadancin Najeriya da ke birnin London. Give comfort like only you can bring comfort, Lord. We cry out for help, Lord. We cry out for justice, Lord. Help, Lord. We thank you for strength and courage for Leah, wherever she is. Thank you for holding her in your love, even in these over two years. To Allah ji roƙon bayinsa ya kuma sada Liya da danginta rai da lafiya cikin alherinsa. Nan kuma za mu dasa aya a wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Malam Sidi da ya har hada shiri da bada umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi dan su muke ashe mu maza ba